daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Alhamis da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen da fatan za a yi saurare lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta bayyana cewa ƙaƙaba takunkumi kan ƙasarta ya saba wa ikirarin Amurka na yin sharori da ita. munanan azabtarwa kan fursunonin falasinawa a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka hada da fyaɗe da dangogin azaba sabuwar gwamnatin siriya tana ƙara matsa lamba kan ɓangaren 'yan gwagwarmaya domin isra'ila ta janye daga wasu yankunan ƙasarta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa kakaba takunkumi kan ƙasarta ya saba wa ikirarin amurka na yin shawarwari da ita kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi kakausar suka kan matakin da amurka ta ɗauka na bawa wasu gungun mutane masu alaƙa da ɓangaren makamashi man fetur da iskan gas da kuma wasu mutane da dama masu fafutuka a shirin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran na lumana takunkumi cikin wata sanarwa da ya fitar baka'i ya bayyana manufar takunkuman da amurka ta kakaba wa al'ummar iran da cewa a fili take cewa nuna kyama ce ga masu yanke shawarar amurka kan al'ummar iran da kuma nuna rashin mutunta doka da haƙƙin ɗan adam ya ƙara da cewa da dogara da tsarin gwamnatocin amurka da suka shuɗe kan takunkuman tattalin arziki a kan ƙasashe masu tasowa a matsayin makamin tsoratarwa da matsin lamba na siyasa wani lamari ne da ya saba wa muhimman ƙa'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa kuma yana yin zagon ƙasa ga ginshikan doka da ƙa'idojin ciniki cikin 'yanci sannan yana haifar da keta haƙƙin bil'adama na asali da na al'ummomi da takunkumin ya shafa musamman 'yancin ci gaba wannan hali sau da yawa yana zama laifi ga ɗan adam jami'in ƙasar yemen ya jaddada cewa kwanaki masu zuwa za su aiwatar da abubuwan mamaki da za su ba abokan gabansu mamaki daraktan sashen yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasar yemen zaid alugusi ya jaddada samun gagarumin ci gaba a ƙarfin sojojin ƙasar yemen musamman a fannin fasaha da makamai ya yi nuni da cewa ƙasar yemen na gab da samar da sabbin makamai da za su baiwa kowa mamaki a cikin wata hira da tashar talabijin ta al'alam zaid al-gausi ya yi magana game da irin goyon bayan da ƙasar yemen ke baiwa yankin zirin gaza inda ya nuni da muhimmancin har haren soji kai tsaye kan makiya 'yan sahayuniya tare da jaddada fifikon ƙarfi na ƙasar yemen idan a kwatanta da na 'yan sahayuniya da amurkawa algusi ya bayyana cewa yakin da ake yi a halin yanzu yana da manyan fasahohi saboda makiya 'yan sahayoniya sun mallaki fasahar soji na zamani da kuma dogaro da goyon bayan amurka mummunan azabtarwa kan fursunonin falasinawa a gidajen kurkuku na haramtacce ƙasar isra'ila da suka hada da fyaɗe da dangogin azaba rahoton da hukumar kula da fursunoni falasinawa da ƙungiyar fursunonin falasinawa da aka sake daga gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila sun fitar da rahoton haɗin gwiwa a yau alhamis 24 ga watan afrilu na shekara ta 2025 da ya kunshi munanan shaida daga fursunonin zirin gaza da ke tsare a gidan yarin negev da sansanin ofa na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila rahotannin rahoton ya bayyana yadda ake ci gaba da yin fyaɗe da cin zarafi ga waɗanda ake tsare da su a gaza wanda ake tsare da shi a sansanin ofa ya bayyana cewa da gangan masu gadin sansanin suke ƙara raɗaɗin yadda waɗanda ake tsare da su da hakan ke ƙara masifar azabtarwa da ake gana musu haka kuma wanda ake tsare da shin yayi haka kuma wanda ake tsare waɗanda suke tsare ana yin fyaɗe gare su a gaban 'yan uwansu da ake tsare da su da nufin wulaƙanta su da kuma rusa tunaninsu da hakan ke ƙara tsoro da firgici a tsakanin sauran waɗanda ake tsare da su a gidajen yarin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sabuwar gwamnatin siriya tana ƙara matsin lamba kan ɓangarorin 'yan gwagwarmaya domin isra'ila ta janye daga wasu yankunan ƙasarta sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da tura kayayyakin soji zuwa tsaunukan dutsen hamon yayin da suke hanzarta gina abin da suka kira katangar tsaro har ilayo sun ƙarfafa wuraren tsaro da suka kafa a cikin tsaunukan siriya a cikin wani abin da gwamnatin isra'ila ta kira yankin da ke da kariya wanda ya haɗa da mai wasu sassan garuruwan kunaitara da dar'a majiyoyin cikin gida a garin nawa da ke cikin karkarar dar'a na ce ya ce ta bayyana cewa mahukuntan ƙasar siriya na ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba ta hanyar shugabannin ƙabilu da kwamandojin ma'aikatar tsaro a dar'a da tilastawa ɓangarorin da ke ɗauke da makamai su miƙa makamansu tare da ƙauracewa ɗaukar wani mataki kan yahudawan sahuniya 'yan mamaya mutane 47 ne suka rasa rayukansu tare da jikatan wasu da dama a harin da aka kai da jirgin sama kan birnin alfashir na ƙasar sudan runduna ta shida da ke yankin alfashir ta sanar da mutuwar mutane fararen hula guda 47 tare da jikatan wasu da dama sakamakon ƙazamin lugudan wuta da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi kan birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa a cikin wata sanarwa da runduna ta fitar ta ce dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula inda suke amfani da harsasai masu yawa a yayin da suke yin ruwan wuta a kan unguwar birnin alfashir a wannan mako inda suka kashe fararen hula 47 ciki har da mata goma waɗanda hudu daga cikinsu sun ƙone a cikin gidajensu sannan an kashe mata ɗaya a wani ɓangare yayin da biyu aka kashe su suna tafiya a kan hanya ƙarshen labarun duniyan kenan. Toma da labaran da ku gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci. shiri na musamman kan shahadar imam ja'far sadiq alaihi salam sannan shirin amsoshin fikihu sannan mu karkare da shirin don matasa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. yau alhamis 24 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1915 bayan kisan kiyashi shida sojin dolar usmaniya suka yi wa 'yan kabilar armeniyawa a kasar armenia ta yanzu a shekara ta 1896 armeniyawan sun ɗauki ranar 24 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar da suke kira da ranar shahidan armeniya kafin wannan lokaci da dolar usmaniya ce take iko da yankin armeniya bayan yakin duniya na ɗaya turkawa suka sake yin irin wannan kisan kiyashi a kan mutanen armeniya inda dubban armeniyawa aka kashe su a wannan lokaci akan haka ne ma bayan samun yancin kai na armeniya da kuma kafa ƙasarsu mai cin gishin kanta suka mayar da wannan rana ta zama ranar tunawa da kisan kyashi da turkawa suka yi wa dubun dubatar 'yan kabila armenia masu ko kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilu shekara ta 1927 aka samar da allurar rigakafi ta kama da cutar tarin tv wanda ake yi ga ƙananan yara wadda ake kira da bcj wasu manyan likitoci na kasar faransa guda biyu ne dai suka samar da wannan allura bayan gudanar da dogon bincike da gwaje-gwaje wanda ya dauke su tsawon lokaci suna gudanar da wannan aiki dr albert calmet da kuma dr gorin su ne wanda suka samu nasarar samar da wannan allura ta bcj sannan kuma bayan samar da wannan allura a rage yawan samun yara waɗanda suke kamuwa da wannan cuta a duniya a wasu kasashen ma an kawo karshen wannan cuta baki ɗaya wannan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ake tunawa da waɗannan manyan likitoci wanda suka ba da wannan gagara gudunmawa wadda ake amfani da ita yanzu haka a duniya wadda kuma ta tseratar da rayukan miliyoyin mutane masu saurare ko kun san cewa shekaru 754 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilu na shekara ta 1271 marco polo wani ɗan ƙasar italiya ya fara wasu tafiye-tafiye zuwa nahiyar asiya domin ganewa idanunsa yadda rayuwa take gudana a waɗannan yankuna da kuma yadda zamantakewar mutane take kafin wannan lokaci dai ɗan uwan mahaifinsa da kuma mahaifin nasa da kansa sun zagaye ƙasashen asiya da dama marco polo ya tafi har zuwa ƙasar china inda ya fara ratsawa ta mongolia sannan kuma ya shiga turkistan da kuma kasar iran banda ya kuma gida italiya paulo ya rubuta littafai daban-daban dangane da wannan tafiya tasa amma mafi shahara da cikin littafin da ya rubuta shine littafin nan da yake kira da abubuwan mamaki turawa a lokacin suna fama da ci baya sosai sanadiyar shugabanci na malaman majami'o'in kirista a lokacin wanda shine yake tafiyar da al'amura na siyasar kasashen turai hatta da bututuwa da suka shafi zamantakewa baya ga batu na addini waɗanda kuma suke faɗa da sabbin ilmomi waɗanda ba sani ba sannan kuma ya bayyana cewa ya ga takardun kuɗi a ƙasar china waɗanda ake amfani da su tun a wancan lokaci sannan kuma ya ga manyan gadoji da ofishin aikewa da sakonni ofishin 'yan kwana-kwana masu kashe gobara da dai sauran abubuwa na ci gaba waɗanda ya gani da idanunsa a china da wasu ƙasashen nahiyar asiya waɗanda ko alama babu su a cikin ƙasashen nahiyar turai wanda hakan ke nuna cewa al'ummomi na waɗannan yankuna suna da gagarumin ci gaba tun a waɗancan lokuta wanda a lokacin ƙasashen nahiyar turai ba su da irin wannan ci gaba sannan kuma polo ya yi ishara da wasu muhimman abubuwa a lokacin wanda yake nuna cewa nahiyar asiya nahiya ce wadda take da tarihi wanda kuma al'ummominta suna da asali wanda yake komawa zuwa ga tarihin biladama masu saurare ko kun san cewa shekaru 153 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan shawwal na shekara ta 1293 bayan hijira Allah yi wa babban malamin addinin musulunci Ayatollah Sayyid Abul Muhammadul Musawi rasuwa malami ne wanda ya kai ga matsayi na ishtihadi sannan kuma ɗaya daga cikin manyan malaman musulmi a ƙasar Iran ya fara karatunsa na addini tun yana da shekaru bakwai a duniya sannan kuma tun a wancan lokaci ne ma ya harrace alkur'ani mai tsarki ya samu kwarewa da kuma ilimi mai yawa ta bangaren adabi sannan kuma ya zama mushtahidi yana da shekara 24 a duniya daga lokacin kuma ya fara koyar da manyan littafai da ilimomi masu zurfi ya kasance babban malamin addinin musulunci kuma ya koyar da ilimin fikihu da ka'idoji sannan kuma yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su a makarantun hauza baya ga kuma yana ɗaya daga cikin manyan malaman usul sannan kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke fayyace ka'idoji na wannan ilimi baya ga kuma malami ne wanda aka shaidi halayensa yana da kyawawan ɗabi'u yana da kyakkyawar mu'amala da mutane mutum ne wanda yake gudun duniya sannan kuma yake da tsantseni a cikin dukkanin al'amuransa ba baga hukuma yana gudanar da ayyuka daban-daban na kyautatawa al'umma a rayuwarsu ta zamantakewa da kuma yi masu hidima ya bar rubuce-rubuce masu tarin yawa waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda dukkaninsu rubuce-rubuce ne a ɓangarori na ilimin fikihu da kuma ilimin hadisi game da ilimin usul mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na sharhul hashtari sannan kuma akwai littafin nan na orwatul wasqa sai kuma wasu daga cikin littafan da ya rubuta a bangaren usul da suka hada da zakhiratul ibad آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na da bakwai idan ba a manta ba a makon da ya gabata ana tare da mu a cikin tattaunawa da ke gudana ne tsakanin muhammad da kuma mai musu jagora a yawon da suke yi na shakatawa a lardin isfahan inda a yau za su je wasu yankuna da ke tsakanin lardin isfahan ɗin kuma da kashan inda a nan wurin za su ga wasu daga cikin muhimman kamfanoni da kuma wuraren ayyuka kai har ma da babbar cibiyar nan ta sarrafa sanadarin uranium da ke yankin idan ana tare da mu dai za a je da tattaunawa ta gudana tsakanin su akan hakan to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da zama amfani da su a cikin shirin kamar haka. نتنز ینکن نتنز جای زیبا وری میکاو دامنه گپن کوه تسونی شمال اریوا اصفهان لردن اصفهان کاشان لردن کاشان آن قرار دارد شی یکی چقدر گرگودن یایا سرسبز کوری شر قدیمی ددده شهر گری قدمت ددیوه دوره زمانی قبل از کپین اسلام الدین چی؟ آن میرسد شی ینا شهرت شهره به خاطر سبودا آب و هوا یعنی این اسکا mai sanyi. Matbu. Mai natsar da zuciya. Mahsul. Abin samarwa. Mahsulat. Ababen samarwa. Keshawarzi. Na noma. On shuhrat dorad. Shi ya shahara. صنعتی نه صناعه اطراف گفن کارخانه انت قنیسازی تاچی اورانیوم سندرن یورانیوم آن وجود دارد شی یند ساموه باغ لمبو باغ ها لمبونا سبز کوری خورم گوری می یوان اتاتوا میوه کایم مرمری آن تولید می شود انا سامر دشی به طور کلی گباکی ده استان لردی سیب توپاها هلو پیچ انگور اینبی پسته نوع این گده بادام گده Golobi. Nau'in kayan marmari. Ma'ruf. Sananne. Mutanevbe. Daban-daban. Alo Bugu da ƙari. Ki Alkama. Jo. Aca. سیب زمینی دنکلی پیاز البسه انواع نوع این دانه های روغنی صبر دا اکی سامر دا mai To madalla banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masu jagora a tawagar su ta yawon bude ido. Ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farasanci Natans چه جای زیبایی است در دامنه کوه قرار دارد ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم نتنز بین کاشان و اصفهان قرار دارد اینجا چقدر سرسبز است آیا نتنز هم یک شهر قدیمی است بله قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام میرسد شهرت این شهر به خاطر چیست این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد آیا نتنز هم مثل اصفهان یک شهر صنعتی است؟ نه اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد در این باغهای سبز و خورم چه میوه تولید می شود؟ در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود. اما میوه معروف نتنز گلابی است. پس این شهر میوه های متنوعی دارد. بله، علاوه بر میوه ها گندم، جو، سیب زمینی، پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود. da madalla da aka saurari wannan tattaunawa yanzu kuma sai a gyara zama domin a sake sauranta tare da tarjama a cikin harshen Hausa. نتنز چه جای زیبایی است در دامنه کوه قرار دارد نتنز ورینه می کاو kyau گپن دوازو. بله ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم. نتنز بین کاشان و اصفهان قرار دارد. ای مو ینزو arewacin birnin Isfahan ne. Natanz yana tsakanin Kashan da kuma Isfahan. اینجا چقدر سرسبز است. آیا نتنز هم یک شهر قدیمی است؟ nan wurin kore ne shar shin yankin Natazma ma da ɗan gari ne? bale قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام میرسد ای ونن گری ددده نی ددده ورسا نا کوم آوا زو اگا زامنن کپی مسلن شهرت این شهر به خاطر چیست؟ سبودمی ونن گری یه شهره این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد. wannan gari saboda yanayin iskansa mai sanyi mai nutsar da zuciya da kuma ababen da ake samarwa ta hanyar noma saboda haka ne ya shahara. آیا نتنز هم مثل اصفهان یک شهر صنعتی است؟ shin Natanzma kamar garin Isfahan yake gari ne na masana'antu? نه اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد آآ a gefen wannan gari akwai cibiyar tace sinadarin uranium در این باغهای سبز و خورم چه میوههایی تولید می شود؟ a waɗannan lambuna da suke شر، shar da kuma itatuwa waɗanne irin اکی marmari در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود. اما میوه معروف نتنز گلابی است anatans ga baki dai lardin isfahan ana samar da tufaha da kuma peach gami da inabi da dangin gyaɗa da gyaɗa ɗin amma kayan marmari da aka fi sani a yankin natas kayan پس این شهر میوه های متنوعی دارد. کنن wannan gari yana da kayan بله علاوه بر میوه ها گندم، جو، سیب زمینی، پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود. ای banda kayan marmari ma ana samar da alkama acca da kuma dankali albasa da nau'o'i na hatsi da ake samar da mai daga gare su. Tuma an saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai masu jagora inda ya masa karin haske dangane da muhimman abubuwa da ake samarwa ta fuskacin noma da kuma noman rani a mafi yawan lambuna da suke lardin isfahan da kuma babbar cibiyar tace sinadarin uranium da ke tsakanin isfahan din da kuma lardin kashan wannan shine ƙarshen mu. ta wannan mako a cikin wannan darasi da muka saurara tsakanin muhammad da abokinsa yanzu kuma sai mai ban kwana da masu ware sai idan allah ya mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da malama julai da kishan afefe ne abdullahi salo ke muku fata alheri tarbe mu a shirinmu na gaba. bismillahi rahmanir rahim jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku amma wannan karo a cikin wani sabon shiri na musamman dangane da zagoyewar irin wannan rana da imam jafar sadiq alaihi salam ya yi shahada a shekara ta 148 hijira kamariya kuma ya bar wannan duniya ne yana da shekaru 65 a duniya kuma lokacin yana raye ya yada ilimi da al'adu da kyawawan ɗabi'u da kuma ilimi daban-daban ta fannoni daban-daban musamman ma na musulunci inda ya kafa makaranta da babu kamarta wajen ingantawa da kuma yada almajirai da kuma yada addinin musulunci saboda haka ya taka rawar gani a tarihin duniyar musulmi da ma duniya baki daya domin duk wani mai neman ilimi da sanin gaskiya yana dogaro da shi saboda haka muna taya duniyar musulmi da duk ɗan adam mai son gaskiya da yada ilimi ta aziyar juyayin wannan rana ta bakin ciki ta shahadar imam jafar sadiq alaihi salam Da farko dai yana da kyau mu fara wannan shiri na musamman da sanin wani ɗan ƙanƙanan abu daga cikin dubbai da dubbai na abubuwan da ya gabatar a rayuwarsa wajen yada addini da ci gaban ɗan adam da yaƙi da jahilci da ɓanna a doron ƙasa kuma yana da kyau matuƙa gaya musan hakan shi da imam jafar sadiq alaihi salam a tsawon shekaru 34 na imamancinsa ya yi gwagwarmaya da khalifofin Dolar umayya ko bani umayya biyar da na dolar abasiyawa biyu duka a lokacinsa da hakan yake nuna da kuma ƙarfi da yawan zalunci game da ƙalubalen da ya fuskanta daga waɗannan azzalumai da tarihi ya tabbatar da hakan a tsawon wannan tarihi imam sadiq alaihi ya fifita bururruka guda biyu daga cikin jerin shirye-shirye da kuma tsarin da yake son cimmawa ɗaya daga cikinsu hana zalunci da kuma yaƙar hukumar ɗagutu da danniya game da nuna ƙarfi na biyu tabbatar da juyin juya hali ta hanyar yada ilimi kyawawan ɗabi'u da zumar bunƙasa ƙoluwar tunanin al'umma da hakan yake tabbatar da sanin dinin musulunci daga tushe kuma sanin na haƙiƙa kuma hakan ya yi domin kuwa malumai daga ciki da kuma manyan masana da jagororin mazhabobin musulunci sun amfana da koyawarsa domin sun kasance almajiransa kuma hatta waɗanda ba musulmi ba sun amfana matuƙa gaya da imam sadiq alaihi salam da kuma ya samu damar yada ilimi ne da kuma sauran fannoni daban-daban na ilimi da kuma lokacin da ya kasance almarirai da kuma al'ummar musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba suna buƙatuwa da wannan ilimi da kuma fahimta ta haƙiƙa. Wannan ma'abucin girma ya yi wa manyan almajiransa tarbiyya irin su Hisham bin Hakam da kuma Muhammad bin Muslim da Jafar bin Hayyan. Ya zo a cikin tarihi cewa adadin almajiran Imam Jafar Sadiq alaihi salam sun kai dubu hudu. can lokacin kenan ma wasu daga cikinsu sun samar da nau'i-nau'i na ilmomi da ba su da misaltuwa ga misali hisham bin hakam ya rubuta littattafai da suka kai talatin da ɗaya. jabirin hayyan ya rubuta littattafai fiye da 200 kuma an fassara littattafan zuwa harsuna daban-daban na turanci a lokacin jahiliyar turai wani daga cikin fitattun almajiran imam jafar sadiq alaihi salam shine mufaddal wanda ya rubuta littafin Tauhidin mufaddal labarin yadda ya rubuta wannan littafi yana da daɗin ji kuma yana da daɗin fahimta haƙiƙanin matsayi da kuma ɗaukaka wannan bawan allah mufaddal yana faɗin cewa na kasance zaune a cikin masallacin madina a yayin faɗuwar rana ina mai tunanin girman matsayin da allah ya bai wa annabi a wannan lokacin ne abul auja wanda yana ɗaya daga cikin masu inkarin samuwar ubangiji ya zo masallaci ya rika tattaunawa da wani abokinsa tattaunawarsu ta kasance a kan halitta ta inda ya kai su ga cewa duniya ba ta da mahalicci tattaunawarsu ta bata mini rai ko kuma tattaunawarsu ta bata mini da rai sai na faɗawa abdulauja cewa ya kai maƙiyin allah kana inkarin samuwar mahaliccin da ya samar da kai ta mafi kyawun fuska da kuma kyakkyawar halitta idan za ka dawo cikin hankalinka za ka ga manyan ayoyin ubangiji a tare da kai sai ibn auja ya faɗi cewa ina mamaki mufaddal kai kana cikin mabiyan jafar bin muhammad sadiq alaihi salam shi kan shi baya yin magana da mu da wannan salon ya sha jin maganar mu amma ko kaɗan bai bata ko kuma bai taɓa yi mana mummunar magana ba shi a ko da yaushe yana cikin nutsuwa ba yana cikin fushi ba yana cikin nutsuwa wajen sauraron maganganunmu kuma a cikin takaitacciyar magana yake rusa dalilanmu mafaddal ya ci gaba da cewa yin maganar ibn auja ya sa ni yi na kuma cikin dumaci da kuma cikin tunani da nadama na tafi ko kuma na tafi wurin imam sadiq na faɗa masa abin da ya faru a jawabin da imam ya bayar ya taɓa cewa kuma ya faɗa mini nan take cewa ya kai mufaddal zan yi maka bayani akan halittar duniya da samammun abubuwan da suke cikinta kama daga kan dabbobi har zuwa ƙwari da tsirrai da kuma tsuntsaye da duk wani abu mai rai da suka haɗa da mutum in kuma kuma bayyana maka hikimar Allah a cikin halittarsu. su ta yadda masu faɗaka da kuma masu faɗa da hakan za su ilmantu da kuma yin imani da hikima da kuma su ɗumace da kuma kaucewa kafarai masu kawar da halitta da kuma samuwar Allah ta hanyar halittun da ya halitta da kuma irin hikima ta Allah maɗaukakin sarki. Gobe da sahe ka zo wurina zan bayyace ma daga farko har zuwa ƙarshe waɗannan abubuwa da nake son ka fahimta. an ruwaito cewa mufaddal ya kasance a wurin imam sadiq na tsawon kwanaki hudu wannan ma'abucin girma ya yi masa bayani mai kima akan halittar duniya tun daga farkon halitta mufaddal kuwa ya faɗa wa jama'a ko kuma ya haɗa jawaban imam a cikin littafi mai suna tauhidin mufaddal za mu karanta wani sashe na maganar imam sadiq a cikin wannan littafi ya kai mu faddal ka yi nazari akan cewa me yasa kwakwalwa ko kuma me yasa kwakwalwa da take da laushi kuma cikin tsari aka sanya ta a cikin kashin kogo na kai ashe ba saboda ya ba shi kariya ba ne me yasa jini yake gudana a cikin jijiyoyi ashe ba saboda ya kare shi ba ne da kuma shiryar da shi kamar yadda ya dace me yasa ubangiji ya sanya kwaro mai rikitarwa a cikin kunne ashe ba saboda idan sauti ya shiga cikin kunne ba ya zama ya dace da abin da ya kasance ake so a ji ba to wannan hanyar imam sadiq alaihi salam ya sanar da mufaddal tamboyi masu yawa da kuma jawabinsu domin ya zama ta hanyar wannan ni'imomi ya sanar da shi ilimi. Littafin Tauhid mufaddal yana ƙumshe da hikima mai cike da kyawo daga Imam Sadiq alaihi salam dangane da abubuwan mamaki na halitta da kuma za su da ɗan adam ƙarfi da kuma iko da irada ta Allah tabaraka ta'ala. jafar sadiq alaihi salam ya yi sa'ar cimma wannan babbar manufa tashi ta yada ilimi da addinin musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u saboda a daidai wannan lokaci bani umayya da bani abba suna ta famar ɗaya ya kawar da ɗaya da kuma karɓe mulki daga hannun ɗaya kuma ƙalubalantar juna da rikicin siyasa na neman mulki cikin tsanani ya yi tsanani a tsakaninsu da haka sun rage tsanani da matsin lamba game da ƙalubale sau da ƙafa da kuma bin diddigi na ahlulbaita alaihi salam da kuma korar duk wani abu da ya kasance wannan mazanni ko kuma da ƙololuwar nuna adawa a tsakaninsu da kuma ya kasance hakan ya sa sun kawar da kai kan abubuwan da ahlulbaita alaihi salam suke gudanarwa na yada ilimi da kuma tarbiyyantar da al'umma. Wannan ya ba Imam Sadiq alaihi salam damar yada ilimi da addinin musulunci da al'adu masu kyawu fiye da yadda ake zato. kuma wannan ya zo ne a daidai lokacin da duniyar musulmi ke matuƙar ƙishirwar ilimi a dukkan fannoni na ilimi kamar ilimin tafsiri hadisi fiƙihu ilimin kalami kimiyya da fasaha da falsafa da sauran ilimi da fannoni daban-daban bugu da ƙari bayan da wannan zamani da Imam Jafar alaihi salam ya rayu lokaci ne na yaɗuwar ilimi da tunani a bangare guda kuma na bayyanar mazhabobi da tarihi da kuma irin abubuwa na ilimi daban-daban. sai dai duniyar musulmi ta fuskanci hari da ƙalubale na tunani da aƙidodi daga ƙetare a irin wannan hali ne rana da haskenta ya mamaye ko'ina da kawar da duhun jahilci wato imam sadiq alaihi salam ya kasance sararin samaniyar inda ya kasance hasken shi ya haskaka sararin samaniya inda masoya da kuma makiya musulmi da kafirai suka amfana da hasken iliminsa amfani maras karewa kuma mai kima. lokacin daular Bani Abbas, duniyar musulmi ta fuskanci rashin kulawa da damuwa da halin da suke ciki da duk wani lamari da ya shafe su, musamman ma kalubale a ciki da waje, inda ƙidar babu Allah ta mamaye al'umma da tusa musu damuwa. Amma a maimakon kalifofin Abbasiyawa su damu da halin da duniyar musulmi ke ciki, sai suka kasance ba su da bambanci da kalifofin Bani Umayya. wato sai suka fake da musulunci da halin da musulmi ke ciki wajen cimma bururukansu na mallakar al'ummar musulmi ta hanyoyin zalunci da kuma danniya da yada fasadi a doron ƙasa to wannan yanayi ya takurawa imam sadiq alaihi salam a manufarsa ta yada ilimi da faɗakarwa da kuma ilmantar da al'umma gami da yaƙi da mummunar aƙida da hari daga ƙetare. cikin wannan hali ne imam sadiq alaihi salam ya ci gaba da yada addinin musulunci da kuma ilmantar da jama'a da warware masu matsalolin rayuwa da ilimi da ke ci musu tuwo a kwarya da kuma suka zame masu karfan ƙafa a wannan lokaci ne ya da ilimin sanin addini da alkur'ani sani na haƙiƙa da sauran ilimi da ya fayyace masu dalla-dalla Abu Hanifa jagoran mazhabar Hanafiya dangane da girma da kuma ɗaukakar Imam Jafar Sadiq alaihi salam ya bayyana wata magana mai jan hankali da ke bayyana matsayin wannan bawan Allah. Shi dai Abu Hanifa yana ɗaya daga cikin masana fitattu a zamaninsa, kuma a wannan zamani ne Mansur Khalifan abasiyawa ya nuna matsin lamba mai tsanani da takurawa kan Imam Sadiq alaihi salam. da ƙoƙarin dakushe hasken ilimi da ficen da Imam Sadiq alaihi salam yake da shi a tsakanin jama'a. Inda wata rana domin kubuta da wannan baƙin ciki da damuwa ta hasadar da yake nuna wa Imam Jafar Sadiq alaihi salam da kuma take damunsa a zuci dare da rana sai ya shawarci Abu Hanifa da ya ƙalubalanci Imam Jafar Sadiq alaihi salam a ilmance. ta hanyar yi masa tambayoyi masu nauyi masu kuma sarƙaƙƙiya da zai kunyatar da imam sadiq alaihi salam idan ya kasa bayar da amsa a matsayinsa na masani fitaccen malami zai kawar da shi nan fa ake yinta abu hanifa na cewa ya tsara tambayoyi arba'in masu wahalar bayar da amsa a ganinsa sai ya tafi gurin khalifa mansur a wannan rana sai aka yi ga da katari shi ma imam sadiq alaihi salam yana wannan majalisa a zaune ina ganinsa sai so da ƙamna da kwarjininsa ya mamaye mani zuciya ta inda bakina ba zai iya bayyana ɗaukaka da hasken darajar wannan bawan Allah ba, amma tun wancan lokaci makircin shugabanni yana tasiri kan malumai wani lokaci da hakan wani lokaci zai kai su gasa da kuma nuna kyamar juna da kuma kalubantar juna da kuma nuna hasada tsakanin juna saboda wani ɗalibi ko kuma saboda wani dalili na dodar duniya da ya haɗa da son mulki ko dukiya da son rai da hasada ko wani dalili na ɓoye. sai abu hanifa ya tambayi imam jafar sadiq alaihi salam tambayoyi arba'in da ya tsara ɗaya bayan ɗaya yana amsa masa da cewa Imam Sadiq alaihi salam ba wai kawai ya amsa waɗannan tambayoyi ƙarƙashin aƙidarsa a hatta ya yadda ya amsa min waɗannan tambayoyi ne amsoshi gamsassu kan waɗannan tambayoyi a sauran mazhabobi da kuma ya amsa daidai da yadda wannan amsa take a cikin sauran mazhabobin a rubuce inda wani guri mazhabobi su haɗu kan amsa ɗaya wani guri kuma su rarraba wani lokaci ma ya bayyana mini matsayi na uku da su waɗannan mazhabi baki ɗaya ba su bayyana ba imam hanafi ya ƙara da cewa duk waɗannan tambayoyi cikin nutsuwa ya amsa waɗannan tambayoyi arba'in da amsoshi gamsassu da hakan ya sa ni cikin damuwa da mamaki na ƙarshe da amincewa da cewa babu wani malami masanin fiƙihu fiye da imam jafar sadiq alaihi salam a zamaninsa. kuma ni na amfana da iliminsa na tsawon shekaru biyu a matsayin almajirinsa kuma in ba don waɗannan shekaru biyu ba da na halaka in ji imam hanafi inda yake cewa laula sanatain la halaktu matsayin imam jafar sadiq alaihi salam ya yi daidai da faɗar allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma da ke cewa ittaqullaha yu'allimukum wato ku ji tsoron allah allah ya ilmantar da ku kuma kama manta da cewa limaman gidan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare su da kuma alayen gidansu gabaki ɗaya cewa su ne kofar ilimin manzon Allah kuma su ne suka samu shayarwa da ciyarwa ta tarbiyya ta gidan manzo kuma suka sami ilimi daga tushe daga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa. Malik bin Anas jagora kuma wanda ya kafa mazhabar Malikiya yana alfahari da almajiranci da ya yi a gurin Imam Sadiq alaihi da cewa a kullum ina alfahari da kuma fara'a ko kuma a kullum fara'a da dariya ce ke fuskar Imam Sadiq alaihi Ni ban taɓa ganin wannan bawan Allah Imam Jafar yana magana da faɗin wani abu maras amfani ba. ga tsoron Allah ya mamaye zuciya da gangar jikinsa. Ban taɓa zuwa gurinsa ba ba tare da ya shimfiɗa mani wani abu ba ko wata shimfiɗa da ke ƙarƙashinsa ba. Allah sarki ka ga yadda malumai masana ke girmama junansu da taimakawa juna ta fuskar ilimi da kuma fahimtar juna. Imam Sadiq alaihi salam ta hanyar makamin ilimi da alkalami da kuma yada addini ta kowace hanya da kuma damar da yake samu komin kankantarta ya yi gwagwarmaya da azalumai mahukumta masu danne addini da al'ummar musulmi da waɗanda ba musulmi ba imam sadiq salam yana cewa duk wanda yake karfafa azzalumin sarki shugaba ko mai mulki ko azzalumi mai kuɗi ko talaka da girmama shi domin ya samu abin hannunsa da amfana da shi a gobe kiyama za a tada shi da wannan azalimi cikin azabar wuta guri guda khalifa mansur abbasi ya yi amfani da hanyoyi da kuma salo daban-daban domin rage haske da matsayin imam jafar sadiq a tsakanin al'umma amma ya kasa cimma burinsa inda wani lokaci ma yana neman kusanci da imam da neman nasihar sa domin ya kawar da hankalin al'umma kamar yadda wata rana ya rubuta wa imam jafar sadiq alaihi da wata wasiƙa da ciki yake neman ya nasihantar da shi kan masu kusantansa da kuma faɗakar da shi kan halayyarsu. su nan ne fa ake yin ta ana zaton wuta a makera an same ta a masaka in ji kar magana na hausawa domin kuwa imam sadiq alaihi salam ya amsa masa wannan tambaya da yi a cikin wannan wasiƙa tasa da cewa duk wanda ya kasance mabukacin duniya da kuma kwaɗayin duniya yana tsoron rasa abin duniya a gare ka ba zai yi maka nasiha ba wanda kuma ya kasance na son wani abu na rabo daga lahira to fa ba zai kasance tare da kai ba da kuma kasancewa ɗaya daga cikin masu baka shawara kuma fadawanka daga cikin halayyar imam sadiq alaihi salam an bayyana cewa shi mutum ne mai sauƙin kai da kuma ƙasƙantar da kai da kuma bautawa allah da kuma taimakawa al'umma kuma gashi da ɗimbin ilimi barkatai kuma daga cikin irin lakabobi da kuma sunayen da ake kiran imam ana kiran shi da al-sadiq wanda ya fi fitata ko kuma aka fi sanin shi da wannan suna kana kuma ana mashi lakabi da al-sabir wato mai haƙuri kuma ana mashi lakabi da alfadil kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai haƙuri da kuma karama kuma imam sadiq alaihi salam ana mishi lakabi da alka'im da kuma alkafil dukan waɗannan siffofi da kuma irin wannan lakabi da ake wa imam sadiq alaihi salam ya same su ne ta hanyar halayyarsa da kuma mutane suka ga irin waɗannan halayya a gare shi don haka imam sadiq alaihi salam ya kasance ana mishi lakabi da kuma kuniya da daman gaske kuma ya kasance a da yaushe na tare da al'umma da kuma kasancewa tare da su. Shi da Imam Jafar Sadiq alaihi salam ya shahada ne bayan da aka shayar da shi guba kuma ya shahada a irin wannan rana. Don haka a madadin wannan rana ta bakin ciki muna taya dukkan al'ummar musulmi juyayin wannan rana ta shahadar Imam Jafar Sadiq alaihi salam da fatan Allah ya sa mu cika da imani da kuma ƙarƙashin damshin waɗannan bayan Allah. da haka za mu rufe wannan shiri na musamman ne daga wasu hadisai daga imam jafar alaihi salam wanda yake cewa tsira da kuma taimakonmu ba zai taɓa samuwa ba ga mutumin da ya zamanto yana ƙasƙanta sallah a wani hadisin kuma yana cewa mafi ƙamnuwa a gare mu kuma abokinmu kuma ɗan uwanmu shine mutumin da ya zamanto yana faɗin laifuffukanmu da kuma bayyana mana gaskiya ma'ana mutumin da ya zamanto abokinka kuma ɗan uwanka shine mai faɗi ma gaskiya yayin da kuma wani hadisin yake cewa wanda ya kasance yana cin kuɗaɗe da dukiya ta hanyar haramin to ya kasance ne yana cutar da dukiyashi da kuma cikinsa kuma duk wani abubuwan kirki wannan harami da kuma kudaden harami zai kawar da shi don haka Allah ya sa mu gane da kuma fahimtar waɗannan hadisai na hikima daga Imam Jafar alaihi salam ya kuma sa mu amfanu da kuma amfanuwa da waɗannan hadisai da kuma halayya da kuma rayuwar irin waɗannan bayan Allah. Kafin wani shiri na musamman kin ni tijani malam lawal da magaram da na shirya na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya ƙara masa yarda. kuma a shirinmu da ya gabata mun fara bijiro muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen kafirci ne sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. tambaya mafi akasarin mutane da ke wurin zamanmu da karatunmu kafirai ne mabiya addinin buza to idan ɗalibin jami'a ya yi hayar gida a wurin menene hukuncin tsarki da kasantar wannan gidan shin wajibi ne a tsarkake gidan ko kuma ba wajibi ba ne yana da kyau a lura da cewa mafi yawan gidajen an yi su ne da itace ta yadda ba zai yiwu a wanke su ba menene dangane da hukuncin otel-otel da kayan ɗaki da sauran abubuwan da aka samu a cikinsu amsa matukar ba a tabbatar da cewa abubuwan da ke cikin ɗakin ba a yi amfani da su da damshin da ke yaduwa a hannu a jikin wanda ba musulmi ba to ba a ɗaukan su a matsayin da suka ƙazanta kuma idan aka samu tabbacin sun najistu to ba wajibi ba ne ya tsarkake kofofi da garun ɗakin da ɗakunan otel ɗin ko kuma kayan kofunan ɗakin ko kuma kayan ɗakunan nasu ko kuma kayan da kofunan ɗakin ɗakunan ku iyaka dai wajibi ne tsarkake abin da ya najistu idan ya kasance abin da ake yin amfani da su ne wajen ci da sha da abubuwan da za a yi sallah da su tambaya mutane da yawa suna zaune a khuzistan suna kiran kansu sabiyawa suna cewa su mabiya annabi haya alaihi salam ne kuma littafinsu yana tare da su ya tabbata a wajen malaman addini cewa waɗannan su ne sabi'awa da aka ambata a cikin alkur'ani mai girma don haka muna son a fayyace mana shin waɗannan mutane suna cikin ahalli kitabi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahalli kitabi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina ya zama najasa kuma ba a son yin sallah a cikinsa amsa yin sallah a cikinsa ba makaruhi ba ne a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki ga yahudawa da sauran ƙungiyoyin kafirai na karɓar lada daga wurinsu amsa babu wani laifi a kansa matuƙar aikin ba yana daga cikin al'amura na haramun ba ne kuma ya saba wa masalahar musulunci da musulmi tambaya a yankin da muke aikin soji akwai wasu ƙabilu na wata ƙungiya mai suna haq shin ya halatta yin amfani da madara kindirmo da man shanu da suke da su amsa idan har sun yi imani da asasi na addinin musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da ƙasanta tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa ba sa yin sallah saboda suna cikin ƙungiyar haƙ kuma ya zama dole mu ci abinci daga gare su tunda muna zaune dare da rana a wannan ƙauyen shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su yi inkari ko musun tauhidi da annabci ba kuma ba su yi ikirari ko musun wani abu daga cikin abubuwan ginshikan addini ba kuma ba su yi imani da wata na kasa a cikin saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ba to ba za a yi musu hukunci da kafirci ko na'jisa ba idan kuma ba haka ba ne to dole ne a kiyaye batun tsarki da na'jisa, wajen taɓa wajen su ko cin abincinsu tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana ba mu kuɗi da kayan aiki masu yawa menene hukuncin waɗannan kuɗaɗe da kayan aikin idan har yanzu yana nan a cikin yanayinsa yana nan a kan ra'ayinsa amsa idan har ya kasance a kan kafircinsa da riddansa kuma ya kasance ya zaɓi kafirci a lokacin balagarsa kafin tsarkin musulunci to dukiyarsa ta kasance a matsayin hukuncin sauran kafirai. tambaya da fatan za a amsa mana tambayoyin nan na farko menene hukunce-hukuncen cakudawa da zama da musabaha tsakanin ɗaliban musulunci da ɗalibai daga karkatattun ƙungiyoyin baha'iya batattu a matakin makarantar firamare da na tsakiya da kuma na sharan fagen shiga jami'a shin sun kasance maza ne ko mata waɗanda suke balagagu da waɗanda ba su balaga ba shin sun kasance a haka a cikin makaranta da wajensa na biyu ya zai zama wajibin mu'amalar malamai da ɗalibai da kuma ɗalibai waɗanda suka bayyana kasancewarsu 'yan baha'iya ko tare da samun tabbaci ko tare da samun tabbacin kasancewarsu 'yan baha'iya na uku menene hukuncin yin amfani da kayan aiki da dukkanin ɗalibai ke amfani da su a shari'a abubuwan da dukkanin ɗalibai kan yi amfani da su kamar famfon ruwan sha famfon bayan gida buta sabulu da makamantansu alhali an san hannu da jikinsu a jike amsa duk 'yan karkatacciyar addini ciki har da baha'iya ana ɗaukansu a matsayin najasa idan suka yi mu'amala da wani abu wajibi ne a kiyaye tsarkinsu a lamarin abubuwan da aka shar'anta tsarki amma mu'amalan malamai da ɗalibai da kuma masu lura da tarbiyya da ɗalibai 'yan baha'iya wajibi ne ta kasance akan tubali akan tanade-tanaden dokoki da ladubban musulunci tambaya muna fatan za ku yi bayanin ayyukan da suke kan muminai maza da mata wajen fuskantar karkatacciyar kungiyar baha'iya da kuma irin illar da take tattare da kasancewar mabiyan wannan tafarki a cikin al'ummar musulmi amsa wajibi ne dukkanin muminai su tashi tsaye wajen yakar yaudara da fasadi na karkatacciyar wannan tafarki na baha'iya tare da hana wasu karkacewa da jan hankalinsu zuwa ga wannan karkatacciyar tafarki tambaya wani lokaci mabiya tafarkin baha'iya batattu sukan kawo mana abinci ko wani abu na daban shin ya halatta mu yi amfani da waɗannan abubuwa amsa wajibi ne a nisanci duk wata alaƙa da karkatacciyar tafarki na baha'iya batacciya mai barna tambaya akwai 'yan baha'iya masu yawa da suke zaune a kusa da mu kuma suna yawan ziyartar gidanmu wasu suna cewa baha'iya najasa ne wasu kuma na cewa tsarkaku ne waɗannan 'yan baha'iya suna nuna kyawawan halaye shin su najasa ne ko kuma tsarkakaku ne amsa su najasa ne kuma makiya addininka da imaninka don haka kiyaye sosai ya kai ɗana mai daraja tambaya menene hukuncin kujerun mota da na jirgin ƙasa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba suke amfani da su duk da cewa adadin waɗanda ba musulmin ba a wasu wuraren ya fi na musulmin yawa shin ana iya hukunta su a matsayin masu tsarki duk da cewa yanayin zafi yana sa gumi har ma ya kai ga yaɗuwar damshin gumin amsa ana ɗaukan kafiran ahal likitabi a matsayin tsarkakakku ala kulli halin al'amuran da suka yi tarayya tsakanin musulmi da kafirai ana ganin su tsarkakakku matuƙar ba a san su ba tambaya rayuwar karatun ƙasashen waje yana tilasta mu'amala da cuɗayya da kafirai a irin wannan yanayi menene hukuncin cin gajiyar abinci da aka yi da hannayensu da sharaɗin kiyaye rashin samun wani yanki da ke haramun a cikin abincin kamar naman da ba a yanka shi yadda ya kamata ba idan har za a iya tsammanin hannun kafiri mai jika ya taɓa amsa yiwuwar zaton hannun kafiri mai jika ya taɓa shi bai wadatar ba wajen wajibcin nisantar shi kai matukar babu tabbacin an samu shafar hannun kafirai hannun kafirin to wannan abinci ana masa hukunci da tsarki idan kafirin ya kasance daga ahal kitabu ne to kasantarsa ba ta zatinsa ba ne kuma shafar hannunsa mai jika baya wajabta abincin ya kasance mai najasa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiwa wa shirin namu ya karatu. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa. ku huta lafiya. don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa shiri ne da wanda muke bijiro muku da matsalolin da suka shafi matasa a fagen rayuwa da kuma kalubalen da ke gabansu kuma idan masu saurare suna tare da mu mun buɗe tattaunawa ne dai akan matsalar shan muggan kwayoyi da yake watsuwa a tsakanin matasa musamman ma dai 'yan mata mun kuwa tattauna da malama umu Kulthum Kasim wacce ita ce mataimakiyar darakta ta hukumar hisba da ke jihar Kano. daga cikin abubuwa da kuma bayanan da malamar ta yi mana sun kunshi wato magana akan dalilan da suke jefa matasan mata fadawa cikin wannan matsala ta shan kwayoyi ta ambata cewa abinda 'yan matan suke ɗauka a matsayin soyayya da samari na daga cikin musabbabin tsundumar su a cikin shan muggan kwayoyi, tare da dogon nazari akan abin wato ba tare da dogon nazari akan abin da zai biyo baya ba har ila yau ta yi bayani akan yadda ƙungiyar hizba ta mai da hankali wajen faɗa da wannan baɗala ta hanyar kame masu sayar da ƙwayoyi da kuma wato ƙoƙarin jefa matasa a cikin shaye-shaye To a yau shirin namu zai ci gaba ne akan wannan batu na shan kwaya a tsakanin samari da matasa musamman ma dai 'yan mata. alhaji ado ahmad gidan dabino na daga cikin waɗanda masu sauraro suka ji wato muryarsa a shirinmu na baya kasantuwarsa fitaccen marubuci wanda kuma ya taɓo wannan matsala a cikin littafinsa musamman ma da wani littafi da ya rubuta wanda yake magana akan wato shan magan ƙwayoyi a tsakanin 'yan mata da kuma mafita ya taɓo wannan batu baya ga tambayoyin da ya amsa wa shirin namu a baya a lokacin da ya rubuta littafin na musamman dangane da shan muggan kwayoyi mun sake tuntubarsa a wannan lokacin da aka kaddamar da littafin tambayar mu ta farko a gare shi ita ce kowane abu ne ya ingiza shi tun da fari ya fara bincike da nazari a kan yadda shan kwaya ya watsu a tsakanin 'yan mata. ya faru ah, ni tun da ina hulɗa da mutane da yawa kuma ofis na wajen mutane ne hira ake yi ake tattauna matsalolin shaye-shaye da sauran abubuwan da suke damun matasa shi ne sai aka ci abin ya wuce ma yanzu maza kawai ya kai ga har ga mata matan ma hada matan aure da zaurawa haka abin yake eh to sai zan tuttuka da aka sai to wannan sai sa nake to bari ni in bincika ma in ji daga majiya mai tushe wanda ta kai na haɗu da masu shaye-shayen nan a fido na hira da su na yi da su a waya cikin garin Kano da wasu jihohi ma ba ma Kano kawai ba. Kuma lokacin da na fara yin takarda ce na gabatar a shekarar dubu biyu da ɗaya. A dubu da sha ɗaya bayan na yi binciken sai na buga ta a jarida. a duk jaridan hausa na najeriya suka buga to daga nan ne wasu na haɗu da su ma matan daga wasu wurare a wasu jihohin suke kira na suna cewa ai ga abin da yake faruwa ga abin saboda haka sai na da ƙara bincike kaga na samu wani wata makaranta kenan daga masu yin abin da su ne ake cewa waka daga bakin mai ta to har aka zo dubu biyu da sha biyu aka sake gayyata ta wani taro shi ma a wata kungiya mai zaman kanta na gabatar da takarda to wannan da ya kai sula har aka zo aka ce to ya kamata a a ita gwamnatin jihar kano karkashin hukumar jagoranci da ba da shawarwari wato guidance and council shi shugaban wajen ya ce yana da sha'awa a mai da shi littafi aka buga wa gwamnatin kano kofi dubu biyar ta raba su a kananan hukumomi guda arba'in da hudu na jihar kano da kuma sauran mahimman mutane a gwamnatance sannan ni kuma na buga nawa wanda na shigar da shi kasuwa wanda na sanar da jama'a a cikin kafar sadarwa cewa to yanzu yana jihohi kaza kaza kaza sauransu masu a shirin baya malam ado ahmad gidan dabino ya faɗa mana cewa soyayya da 'yan mata suke yi da samari na daga cikin abubuwan da suke ingiza su shan kwaya domin wato ƙarin bayani da kuma samun haske akan wannan batu mun tambaye shi shin ko wannan ne kaɗai dalilin da yake ingiza 'yan mata ɗin shan kwaya ga abin da yake faɗa kadai ba ne ba soyayya abubuwan da suke sa matasa su shiga shaye-shaye sun kai arba'in da wani abin da na lissafo su a cikin littafin amma dai wasu daga ciki akwai samari akwai kawaye akwai iyaye ma saboda akwai iyayen da suke su suke fara ya'yan 'ya'yansu wannan abu misali mutum ne zai zo a gaban 'ya'yansa ya sha sigari ko ya sha wuyi ko ya sha giya ko wani abu to 'ya'ya da za su tashi sai su ga cewa ashe wannan abin da ba yake abu ne mai kyau idan nima na yi babu wata damuwa kenan sannan akwai batun yara matasa musamman mata da wasu iyaye suke hannanta musu kula da kansu mana kuɗin makaranta kuɗin kaza kuɗin kaza da kula da komai da komai to wannan sai ka ga yarinya ta faɗa hannun kawaye ko abokai masu irin wannan tabi'ar wanda su daman kamar ce masu shaye-shaye da sauran suna da wani zumunci in zaka sha abin da zai sa kama ya kyauta ma sai a baka amma ba za a iya ɗauka kuɗi a baka ba kaga wanda ma wata babbar ah, abin ce sannan akwai wannan me yake cewa ah, curiosity eh, misali ko in ce eh, to ya zan ci fasara shi da hausa mutum ya ga wani ya sha abu ya bugu shi ma sai ce ah, me ake yi ne ko me ake ji in an sha an bugu ni ma bari in gyara ba. to irin wayannan abubuwan da yawa na lissafo su guda arba'in da hudu wanda su ne dalilan da na faɗa wanda a sakamakon binciken na samu ba lokaci da za a lissafe su gaba. To da yake an ce kowace cuta tana da magani, shirinmu ya sake komawa wurin hajiya umu Kulthum kasim domin jin ko ƙungiyar Hisba tana da wasu matakai da take ɗauka domin fitar da samari da 'yan mata daga cikin wannan ja'ifa ga abin da take faɗa. alhamdulillahi kasan san abin da yake zuciyarsa gaba ɗaya shine matasa da mata duk lokacin da ka tuntube shi akan harkar matasa da mata wato wannan abu ne wanda yake in aiki ne da ya shafe su to baya wasa a kansa yana iya ƙoƙarin su yaga cewar a yanzu an tabbatar da cewar matasa sun samu sana'a kuma sun samu karatu da dogaro da kansu tunda akasari wasu su ka ga rashin karatu rashin ilimi ko kuma rashin kula tun farko ta iyaye iyaye yawanci su ne suke karya abin tun farko za ka gani duk lokacin da Allah ya baka arziki na ɗa ka himmata kace ka tarbiyyantar da shi kana mai tsarkakewa da cewar Allah ne zai taimake ka to insha Allah Allah zai taimake ka kuma za ka ga da yawa 'ya'yan talakawa sun yi rayuwa ingantacciya da yawansu sun samu kubuta kuma sun zama wasu da shi wannan ilimi domin kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa cewa ilimi shine yake ɗaga gidan da yake shi jahilci kuma yakan rubuta gidan da yake ginanne to sukan samu wasu iyaye su yi iya ƙoƙarinsu to tare da haka a yanzu insha Allahu gwamnatin jihar Kano gwamnati ce matasa da mata suke maƙogwaranta, don haka insha Allah ana nan wannan hukuma tana ta iya kokarinta don tabbatar da cewa matasa jihar Kano insha Allah tabaraka ta'ala ya zama cewa kwaya da shaye-shaye sun zama taji a cikin jihar Kano insha Allah na yi muna roƙon Allah kuma insha Allah wannan gwamnati za ta taimaka musu da sana'o'in yi don su zama masu dogaro da kansu idan ka bar matashi wato ya zama bizi ya zama aiki ya masa yawa ba shi da lokacin da zai yi lokuta da yawa matasa ai sun samu ayyukan yi to duk lokacin da ka ba shi aiki za su kinsu abin da muke magana kenan a kansa a ran muna magana cewa ya kamata a ce matasa ko da ma sun joji jinya a ofis in aka sassaka su tunda wani bai yi karatu ba wani bai tsaya ya yi karatun ba to kaga in ka saka shi zai ji kunya a ce ya shigo ofishin shugabansa shugabansa ya ji yana wani warin ganye ko warin wani abu ko kuma ya zo yana maye to dan wannan lokacin idan ya saba da safe zuwa yamma da safe zuwa yamma insha Allah a haka kuma a iyaye da hukumomi da malaman ja'a da malaman kasa baki ɗaya suna ta yin addu'a insha Allah sai ka ga insha Allah yaran sun inganta ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wani lokaci a nan gaba inda za mu sake haɗuwa da ku tare da wani jigon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.